واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 26 ga watan ramadan shekarar hijira ta 1433 wanda ya dace da 14 ga watan 8 shekara ta 2012 za mu karanta aya ta 48 ta suratul nisa'i insha Allah ta'ala inna Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به بل الله بايا غافر تاوى أي شركة به in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya gafarta mu bawa idan ya yi masa shirka ya yi tarayya da shi saboda shirka zalunci ne ga Allah wa yaghfiru ma duna zalika amma <clears throat> yana gafarta laifin da ya kasa haka liman ga wanda Allah ya nufi wa man yushrik billah kuma wanda ya shirka da Allah faqad iftara isman azima hakika ya ƙirƙiro zunubi mai girma Allah baya gafarta shirka ga a ranar tashin kiyama <clears throat> saboda shirka babu shakka zalunci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika amma zunubin da ya kasa shirka domin shirka ita ce mafi girma abinda ya kasa shirka Allah madaukaki yana gafarta shi liman ya sha sai dai kuma nan ma ba sharadi ba ga wanda Allah madaukaki ya yi to yana da kyau mu sani hatta ita kanta shirka din Allah madaukaki yana gafarta ma bawa ita duk da cewa abinda Allah madaukaki ya faɗa a wannan aya zahiri shine la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka yi masa shirka abin da ya faɗa kenan a zahiri amma malamai sun tabbatar da cewa ita kanta shirka Allah maɗaukaki baya kama bawa a kanta sai fa idan an cika wasu sharuɗa don haka yasa matsala ta shirka da kafirci matsala ce mai sarƙaƙiya wato ba kowace shirka ba ce Allah maɗaukaki baya gafarta mu ba, kuma ba kowane kafirci ne Allah maɗaukaki baya gafarta mu ba. sai shirka wacce ta cimma wasu sharuɗa waɗanda Allah maɗaukaki ya gindaya da kansa a littafinsa kuma sharuɗan nan sun fito daga harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kenan ba kowace shirka ba ce. Allah madaukaki baya gafarta mu bawa kuma ba kowane kafirci bane Allah bai gafarta mu bawa akwai sharuɗa don haka yasa matsala ta shirka da matsala ta kafirci suke da sarkakiya lafiyar ka kai musulmi shine ka yarda duk wanda ya furta kalmar shahada musulmi ne wannan shine sauki gare ka bi majarratin nutqi bi shahadatin Mai ma'ana ya'ani hadha kafun fil hukmi bi islami shakhsi idan mutum ya furta kalma shahada to wannan mutumi ya zama musulmi idan ka ɗauki wannan aƙida, to babu shakka ka samu lafiya akwai malamin da ake ce masa ibnu manda yana cikin malamai na farko shekararsa dubu da talatin da takwas da mutuwa yanzu yana cikin malaman da suka rubuta littafai na farko masu bayanin aqidar ahlus sunna wal jama'a saboda na baya in sun taho su karanta su san matsayin ahlus sunna game da wasu matsaloli na aqida ibn manda yana da littafi wato littafin ana kiransa kitabul iman shekararsa dubu da talatin da takwas da mutuwa yanzu Allah mazaukaki ya masa rahama a wannan littafin Mujallar na farko shafi na 198 yana cewa inna qawla la ilaha illallah يوجب اسم الإسلام ويحرم مال قائلها ودمه da zarar mutum ya ce la ilaha illallah to sunan musulmi ya hau kansa sannan kuma dukiyarsa tana haramta ga wani dan uwa musulmi ya taba sannan kuma jininsa yana haramta ga wani dan uwa musulmi ya zubar da zarar mutum ya ce la ilaha illallah waɗannan abubuwa guda uku sun hau kansa wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a ya kawo hujja da hadisin al-miqdad bin al-aswad sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah yake ba mu labari qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah na tambayar annabi muhammad in ji al-miqdad bin al-aswad ara'aita in ikhtalaftu ana wa rajulun min al-mushrikeen darbatayn ya dambe ya kaure fada ta haɗa tsakanina da kafiri mushiriki wanda ke bautan gunki fada ya kaure tsakaninmu ya kawo sara na kai sara fa a yadi saransa ta yanke hannuna falamma ahwaitu ilayhi li abribahu lokacin da na yunkura dan ni ma in kai masa na wasara kana sai yace la ilaha illallah a hu am ada'uhu shin in kashe wannan mutumin ko in kyale shi al-mikdad ibn al-aswad yayi wannan tambayar ga annabi muhammad me yasa yayi wannan tambaya saboda yana so ya gani ya gane al-haddul adna mafi kankantan mataki da za ka iya gane waye musulmi shi ne a zahiri domin makwaransa babu mai iya sani shi sai Allah shi yasa ba ka da iko ka ba da shaidar wani dan aljanna sai wanda manzon Allah ya kira sunansa a cikin hadisi ingantacce ko ayar alqur'ani ta ayyana wannan mutumin yana cikin gidan aljanna malaman sunna suka ce kai hatta manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci irin su al'imamu malik alimamu abu hanifa al'imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal da dukkan tabi'ai ba ka da ikon ka ayyana mutum guda daga cikinsu ka ce wannan mutumin yana aljanna a yanzu ba ka da iko to amma saboda daɗewan tarihi da shaidar da al'umma ta ba su an samu shekaru sama da dubu musulmai duk zamani da ya zo sai sun yaba mu waɗannan bayan Allah to saboda dadewar ana ba su shaida shi yasa aka samu malamai kamar al-Imam Bukhari waɗanda suke ganin ire-iren waɗannan fitattun mutane waɗanda suka samu shaidar kwarai a tarihin musulunci babu laifi don an ba su shaidar samun aljanna amma nan ma fa an yi ne kawai saboda lura da shaidar da al'ummar musulmai suka ba su yarda da aka yi da su da karɓansu da aka yi tsawon tarihi al-miqdad bin al-aswad yayi wannan tambaya ga manzon Allah kafirin nan ya fille hannuna falamma ahwaitu ilayhi li abribahu lokacin da na yunkura saboda ni ma in tare shi sai ya ce la ilaha illallah a aqtuluhu am ada'uhu shin in kashe wannan kafirin ko in bashi manzon Allah ya ce bal da'ahu ka kyale shi al-miqdad min al-aswad yace wa in qata yadi ya ya filla hannun gafa ya cire hannun gafa ban shi yace wa in fa'ala koda ya filla hannunka ka bashi faraja'at gunace ya rasulullah ta yi baka fahimta ba marratayn aw thalatha ce ta kaure tsakanina da kafiri ya fille min hannu na yunkura zan rama sai yace la ilaha illallah ya ɗauka manzon Allah bai ji tambayar sa bace ta fari sai manzon Allah ya fito da bayanin ma a fili yace in qataltahu ba'da an yaqula la ilaha illallah in ka kashe shi a bayan ya ce la ilaha illallah fa anta misluhu qabla an yaqulaha to ka koma matsayinsa kafin ya faɗi kalman wa huwa misluka qabla an taqtulahu shi kuma ya dawo matsayinsa kafin ka kashe shi kaga manzon Allah ya masa bayanin dalla dalla dan ma ya gane darajar la ilaha illallah wannan hadisi yana sahihul bukhari kitabul magazi wa diyat yana sahihu muslim fil qasama Babu mujazati bid dima'i fil akhirah hadisi na 1678 wannan hadisi ya sa ahlus sunna suka ce magana ta kai bi majarradin nutqi bi shahadatin da zaran mutum ya furta kalmar shahada magana ta kare ya zama musulmi da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne ka taba ka duba littafin shekul islam majmu'u fatawa shekul islam yana cewa wa qad ulima bil ibtira min dinir rasuli dole ne duk mai karanta alqur'ani duk mai karanta sunnar manzon Allah ya sani aqidar da manzon Allah ya karantar wa tafaqat alaihi al-umma abinda al'ummar musulmai suka yi ittifaki a kai babu saɓani anna aslal islam asalin musulunci wa awwalu ma yu'maru bihi al abu na farko wanda ake umurtar mutane su yi shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shekul islam ya ce wannan shine asalin da'awar annabi muhammad ahadu sunna sun yi ittifaki a kansa shekul islam ya ce fa bi dalika yasiru kafiru musliman da zarar kafiri ya ce la ilaha illallah magana ta kare ya zama musulmi wal adu waliya makiyinka idan ya ce la ilaha illallah ya zama masoyinka magana ta kare domin soyayyar ba wanda kai kake so bane wanda Allah ya tilasta maka sai ka yi ne Allah ne ya tilasta ma duk wanda ya ce la ilaha illallah to wannan masoyinka ne haramun da ke da zubar da jininsa a halatta cin dukiyar mal da an halatta a zubar da jininsa a kwace dukiyarsa yanzu da ya ce la ilaha illallah kuma jinin nasa ya haramta dukiyarsa ma ta haramta babu hali a taba in ka duba fathul majid muhammad bin abdul wahab ya dauko wannan magana na shaykhul islam ibn taymiya haka nan ibn salah yana cikin fitattun malamai na farko al-imam nawawi ya kawo maganarsa a cikin sharh sahih muslim juz'i na farko shafi na 148 yana cewa wa hukmul islam fi zahiri shi hukuncin musulunci a bayyane yake ba a amfani da baɗini musulunci yana zahiri a bayyane ba a la'akari da baɗini ya bi shahada ne da zarar musulmi ya furta kalmar shahada guda biyu shikenan magana ta ƙare haka in ka duba littafin ibn rajab al-hanbali jami'ul ulumi wal hikam yana sharhin arba'un hadith na al-imam an-nawawi sharhin hadisi na takwas yana mujallar na farko shafin 226 <clears throat> ibn rajab yana cewa wa min al-ma'lumi bi darura anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu ad-dukhul fil islam ash ibnu rajab ya ce tsawon rayuwar annabi muhammad tsawon zamanin manzon Allah duk wanda ya tafi zai musulunta manzon Allah kalmar shahada nan kadai yake cewa faɗa da ya faɗa shi kenan an gama ku duba sauki a da'awar annabi muhammad wa ya'simu damahu bi zalika kuma da zaran ka faɗi kalmar shahada jinin ka ya tsaye. wa yaj'aluhu musliman a wajen manzon Allah kai musulmi ne tsawon shekara ishirin da uku manzon Allah ya karantarwa har ya bar duniya bakar an kara ala usama bin zaid ibn rajab yace ga misali an tafi yaki ne usama bin zaid ya daga takobi zai taru wani kafiri liman qala la ilaha illallah lamma rafa'a alaihi sayfa duk da haka usama bin zaid yace wannan munafiki ne wannan kalmar shahada ba ta gaskiya bace ya fille kansa ya dawo aka kawo labari ga annabi Muhammad ibn Rajab yace ce washtadda nakiruhu alaihi manzon Allah ya tsananta kyamar abin da Usama yayi yi wanda sai da Usama ya ce ni ina ma a ce ban musulunta ba sai a bayan wannan danyen aikin da na sai da yayi burin a ce bai ma musulunta ba sai a bayan wannan danyen aiki saboda ya tabbatar lallai abin da ya aikata yana da girma a da'awar annabi Muhammad don haka a ka'ida ta ahlus sunna al-ihtiyatu fi takfirin muayyan hadha huwa madhhabu ahli sunna dole ne ka mai da hankali wajen dora kalman kafirci ga dan uwa musulmi dole ne ka mai da hankali wajen zubar da jinin dan uwa musulmi wannan ita ce aqidar ahlus sunna anna takfira wal qatl ala al muayyan la budda lahu min tawaffuri shurutin kafin jinin musulmi ya halatta sai ka raba shi da wannan kalma domin dama ita ce ta tsare mar jini ta tsare mar mutunci ta tsare mar rayuwarsa kamar yadda malaman suna suka yi ittifaki a kai da zaran an ce la ilaha illallah jinin wannan haramun ne gare ka dukiyarsa haramun ce gare ka sannan mutuncinsa ma haramun ne gare ka in ji annabi muhammad ba ka halatta ɗayan uku ɗin nan sai ka raba shi da wannan kalma don haka aƙidar ahlus sunna akwai sharuɗa waɗannan sharuɗa sai an cin musu kafin nan kalmar kafirci take iya hawa kan musulmi kafin nan jinin musulmi yake iya halatta a zubar kafin nan mutuncin musulmi yake halatta a zubar sai an cimma waɗannan sharuɗa kuma waɗannan sharuɗan sai sun cika kafin nan Allah maɗaukaki yake ma bawa azaba akan ya aikata wata shirka a ranar tashin kiyama kafin sharuddan su suke aiki a duniya kuma su suke aiki a kiyama ka duba bayanin shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na 35 shafi na 165 faqad yakunu fi'lu aw al maqala kufra shekul islam yace mutum yana iya furta kalmar kafirci yana iya aikata aiki na kafirci wa yutlaqu al bi tafsiri man qala tilka al-maqala in an tashi wa'azi za a ce wanda ya faɗi irin wannan maganar kafiri ne wanda ya aikata irin wannan aikin kafiri ne wannan aqidar ahlus sunna ne babu shakka wanda yayi zina babu shakka yayi kaba'ir yayi kabira wanda ya sha giya yayi kabira wanda ya kashe musulmi yayi kabira amma idan zaka ayyana mutum to nan kuma hukuncin ya canza wa yuqalu man fa'ala kaza fa huwa kafirun aqidar ahlus sunna babu laifi don an ce wanda yayi kaza kafiri ne man qala kaza kafirun aw man fa'ala eh, kaza kafirun wanda yayi kaza kafiri ne ko wanda ya faɗi kaza kafiri ne لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل سيدي أي مو لغا wanda ya yi zina ya aikata kabira sai ga wani yana zina ba ka da ikon ka ce mai dan wuta gashi dai yana zina amma za ka ce duk wanda ya yi zina babu shakka Allah ya ce zai shiga wuta to gashi yana zina kuma shari'a ta hana ka nuna shi da yatsa ka ce wannan ne domin baka san sakan na ƙarshe rabuwansa da duniya yanda zai kasance tsakanin shi da Allah baka sani ba shin zai tuba kafin nan ko kuwa ba zai tuba ba saboda haka ba ka da ikon ka ayyana wani ka ce masa wannan kafiri ne kuma koda yana kafirci in ji ah, eh, shekul islam ibn taimiyya wannan ita ce aqidar ahlus sunna lakin na shaksan muayyan allazi qala zalika alqawl ya kasance ga musulmi ya faɗi kalma na kafirci Au fa'al zalika alfi'l ko ko musulmi ya aikata wani aiki na kafirci shekul islam ya ce la yi hukamu bi kufurihi ba a hukunta wannan mutumin kafiri ne shi ɗin shi kansa ba za a ce mar kafiri ba sai an cimma waɗannan sharuɗa wanda ahlu sunna suka sa hatta ta kuma alaihi hujja waɗannan sharuɗa su suke tabbata a matsayin hujja a kansa allati yukaffiru tarikaha wanda ake kafirta wanda bai cika su ba amma matukar ba a cimma waɗannan sharuɗan ba wannan mutumin haramun ne a ayyana kalmar kafirci a kansa wa hadha al-amru mutarajun fi fi nusus waid inda ahli sunna wal jamaa shaykh al-islam yace wannan matsala ba ba kuwa bace duk mai karanta ayoyin alqur'ani duk mai karanta hadisan manzo Allah zai ta ganin su za ka yi ta ganin su kafin a cimma wannan matsayi baka da ikon kafirta musulmi ba ka da ikon zubar da jininsa ko cin mutuncinsa ko ko cin dukiyarsa sai waɗannan sharuɗa sun cika fala yushhad ala mu'ayyan min ahli al-qibla bi annahu min ahli nar babu wanda ya isa ya nuna wani mutum da ya taba cewa la ilaha illallah ya ce masa wannan dan wuta ne babu shi in ji shaykhul islam la أن li fawati shartin aw li thubuti saboda babu mamaki sharutan nan ba su cika ba saboda haka ayyana mutum guda ka ce wannan kafiri ne ko dan wuce ne wannan ba aqidar ahlus sunna bane haka nan shi ma ibnu abul izz al-hanafi a littafin sa sharh fahawiya sharh al-aqidati fahawiya ibnu izz al-hanafi yace wa amma shakhsun muayyan mutum a ayyane a nuna mutum idza qila sai a tambaye ka kai ahlus sunna ce hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafirun shin musulmai kun yarda wani kafiri ne a kira sunansa a ayyana shi ibn abdul izz al-hanafi yace fa hadha la nashhadu alayhi mu ahlus sunna ba ma ayyana mutum mu ce mar kafiri ne illa bi amrin tajuzu ma'ahu shahada sai an hada da wasu dalilai fa innahu min a'zamil yana daga mafi girman zalunci mafi girman mugunta ka raba mutum da kyauta mafi girma wanda Allah madaukake ya bashi dan kyauta mafi girma wanda Allah ya baka shine ka zama musulmi wanda ita ce addu'ar annabawan Allah ita ce fatan waliyan Allah Allah ya taimaka ya bawa mutum wannan kyauta tun daga kakanninsa musulmai ne iyayensa musulmai ne aka haife shi yana musulmi ka raba shi da wannan kyauta ibn abdul izz hanafi ce wallahi babu zaluncin da yafi wannan babu zaluncin da ya fi wannan an yushhada ala muayyan anna la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu bal yukhalliduhu fin nar a nuna mutumin da shi tsakaninsa da Allah ba shi da wani addini sai musulunci a nace akan wannan mutumin kafiri ne kuma a ce makomarsa wuta Ya ce fa inna haza hukumul kafiri a dan maut mai irin wannan hukuncin shi ne Allah shi kuma Allah yana yi ne ba a nan duniya ba sai a kiyama wali hadha kara Abu dawo shi yasa aka kawo hadisin al-Imam Abu dawo yana cikin shi kansa al-Imam Abu dawo da ya kawo wannan hadisin in ka duba sunan Abi yasa kitabul adab babu nahai anil bagi al-imam abu dawud babi da yayi wato hadisin da aka kawo din nan yace babi wanda aka hana mutane yin mugunta uh, sai ya kawo hadisin hadisin abu huraira abu huraira ya bada labari yace uh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato manzon Allah ya gaya masa habbai kana rajulan fi bani isra'ila musawafiyaini akwai wasu mutane guda biyu a zamanin da inji annabi muhammad yan uwan juna ne fa kana ahduhuma yuznibu shi daya mutum ne mai sabon Allah yana aikata zunubi wal akharu mujtahidun fil ibada shi kuma dayan mutum ne wanda Allah ya masa baiwa ya dage wajen bautan Allah Fakana kana la yazalu mujtahid yara al akhar ala dhanbi shi wannan wanda ya kokari riko da addini sai yana ganin wancan dan uwan nashi mai sabon Allah duk sa'ilin da suka haɗu sai rika mai nasiha aka sayar a rage ne a rage zunubin nan to amma duk da haka dan uwan nashi bai rage ba sai ya kai ga kusata kaga ya tsallaka ainihin matakin nashi domin matakin sa shine nasiha sai ya tsallake matsayinsa fa wajen da yawan ala zambin ya sake samun dan sa yana zunubi fa kana da sai ce mai aksir na ce ka rage zunubin nan kai yaushe baka shiru baka tsoron Allah fa kana sai dan uwan sai yace khallini wa rabbi ka rabu da ni da Allah na Allahu akbar dan uwan nasa yace ka bar ni da Allah na abu ita alayya raqiban shin an turo ka ne ka zama mai gadi imani na ji dan uwan nan shi domin da shi wanda ke aikata sabon Allah da dan uwan nasa wanda ya riko da addini babu wanda ke da tabbacin Allah ya karba aikinsa to ya kai ka zama dan dokan Allah wanda kai kanka baka san makomarka ba baka sani ba addinin ka din nan an karba ko ba a karba ba mutumin nan yake ce masa ma eh, abu ista alayya ra'iba shin Allah ya aiko ka in ka zo duniya ka rika lura da ni ko ka lura da aikin ka kai kanka saboda da ni da kai fage ne na sukuwa babu wanda ya san ya tsira a mu ya za a yi ka matsa min ka takura ma rayuwata fa kada shi kuma sai ya fusata ya ce fa wallahi la yaghfiru Allah laka Allah ba zai gafarta maka ba aw la yudkhiluka janna Allah ba zai shigar da kai gidan aljanna ba fa qababa arwahuhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika ya taho fa qababa arwahahuma ya karbi rayukan waɗannan mutane guda biyu a lokaci guda ana karɓar rayukan su fastama'a inda rabbil alamin manzon Allah ya bada labari yadda abu zai auku na tashin kiyama sai ga su sun tashi gaban Allah wato lokacin da aka yi hisabi ga wannan da ya mutu akan fasikanci ga wancan da ya mutu kuma wato akan addini faƙala li hazal mujtahid sai Allah ya ce ma wannan wanda ya dage da rikon addinin Allah ya ce masa a kun tafi bi aliman shin da kake duniya kai ne mai karantar da ni ko ni ne mai karantar da kai saboda tun da yanzu addininsa ya yi ƙarfi an waye gari ya hau matakin Allah shi ke interpreting abin da Allah zai yi umarci kai ne mai karantar da ni ko ni ne mai karantar da kai ya aka yi ta san abin da zan yi ma bawa bayan ya mutu saboda a duniya ka ce wannan mutumin Allah ba zai gafarta maka ba ya aka yi kasan ni ba zan gafarta masa ba a ranar tashin kiyama au kunta alama fi ya qadiran ko kuwa aljannar nan da kaji cewa na mallake ta na taba gaya maka cewa ina da na ka wani iko na ka samu wani ko ka hana wani wutan nan da na halitta saboda yin azaba ga wasu bayina na taba gaya maka kana da ikon ka sarrafa ta ko ka yi umarni a sa wani ko a hana wani Allah subhanahu wa ta'ala qala lil muznib in ji annabi Muhammad sai Allah ya dubi mai zunubin nan da ya mutu akan zunubin nasa ya ce wa mala'iku eh, ya ce masa izhab janna ta bi rahmati ka je ka shiga aljanna wannan aljanna ka shige ta ne saboda rahama ta ba aikinka ba kaga dai ya mutu yana fasikanci amma ya tafi aljanna wa qala lil akhar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce wa wancan da ya mutu mai riko da addinin ya ce wa mala'iku izhabu bihi ila nari ku kama shi ku kai shi wuta lokacin da Abu Hurairah ya gama karantar da wannan hadisi sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwa ta ke hannunsa la takallama bi kalimatin wannan bawan Allah ya furta kalma daya aw a duniyahu wa akhiratahu kalmar guda ɗaya ta rusa duniyarsa kuma ta rusa lahirar shi wa huwa hadithun hasan ka duba sunan abi dawud ibn abdul izz al ya kawo hadisin nan a cikin littafin sharh al-aqidati tahawiyya wanda yake karantar da kai aqida ta ahlus sunna kuma yana cewa hadisin yana da kyau haka na muhammad nasiruddin al-albani da yayi ta'liqi ma sharh al in ka duba shafi na ɗari da 358 yana cewa hadisin yana da kyau abinda zai gwada maka wannan misali shine al-imam ahmad bin hanbal فهذا النموذج عظيم لتطبيق العمل لهذا المبدأ إن كان son ka ga misalin yadda aqidar ahlus sunna take na zamanin farko ka dubi tarihin al-Imam bin Hanbal an yi sarakuna shugabanni halifofi masu ƙarfin duniya wannan ya mutu wannan ya karba wannan ya mutu wannan ya karba sai da aka yi kamar mataki uku waɗannan shugabanni gadon azabtar da al'imamu Ahmad suke yi idan wannan sarki zai tafi sai ya bar wasiya wanda zai karbi mulkin in ya karba ba shi da abokin gaba banda al-Imam Muhammad bin Hanbal a sashi a fursuna a kawo shi gaban jama'a a masa duka a wulakanta shi a hana shi karantar da al'umma dalili saboda al-Imam Muhammad bin Hanbal yana karantar da aqida ta as-salaf salih saboda al-Imam Muhammad bin Hanbal wannan dalili yasa kaji ana ce masa imamu ahli sunnah saboda mutum ne wanda ya wahala ta wajen karantar da sunnar manzon Allah sannan mutanen nan da suke masa irin wannan azaba aqidar jahan bin safu aqidar jahamiyya suke bi aqida ce ba ta ahlus sunna wal jama'a ba ba su yarda Allah zai yi magana da bawa a ranar tashin kiyama ba cewa wai za a ga Allah ba su yarda ba ya za a yi a ga Allah ba su yarda da cewa za a ga Allah ba sun ɗauka ƙur'ani halitta ne tsida na kafirci gashi nan da yawa aka zo aka ce ma Imam Muhammad bin Hanbal mu fa tsawon zamanin nan ga wancan shugaba ya mutu wani ya karba wani ya karba bayan wannan ma ya mutu azaba ake maka kuma akan da'awarka ta sunna shin waɗannan mutane bai kamata a yake su ba bai kamata a kafurta su ba al-imam Ahmad bin Hanbal da zara an masa wannan tambaya ta rahama alaihim sai ce Allah ka yafe musu wastaghfir lahum sai ce Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu matakai guda uku na masu mulki na duniya ba na yankin ƙasa guda ɗaya ba suke gadon azaba ga al-imam Ahmad bin Hanbal kuma mutanen nan ba sa aqidar ahlus sunna amma duk sa'ilin da aka yi magana akan su sai al-imam Ahmad ya ce Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu waɗanda suka mutu suna yi sun mutu ne bi annahum lam yubayyin lahum annahum mukazzibuna lirrasul bu su san cewa aqidar su dinnan aqida ce ta kafirci ba ba su sani ba wala jahiduna lima ja'a bihi sannan kuma ba a tabbatar musu da hujjayen da za a yi jayayya da su ba walakin ta'awwazu ya zamanto sun yi kuskuren fahimta fa akhtau suka yi kuskure tun da sun yi kuskure suna da uzuri a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa qaladu man qala lahum zalika dan duk wanda ya kwaikwayi wani malami to yana da uzuri a ranar tashin kiyama al-imam Muhammad bin Hanbal sai ya ba su uzuri yace ko a kiyama waɗannan Allah bai musu azaba akan abin da suka yi dan jahilai ne ka duba majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 348 zuwa shafin 349 da mujallar na goma sha biyu shafin ɗari hudu da tamanin da takwas ka ga bayanin da shekul islam ya yi a kan tsarin aƙidar ahalus sunna saboda haka fa ahalus sunna yutliquna takfira bil umum aqidar ahlus sunna shine za a kafurta aiki a kafurta jama'a amma gaba ɗai amma a ayyana mutum la misali za a ce zina zunubi ne kaga ba a ayyana ka ba ko ah, ko kuwa a ce aiki da wata doka wacce ba ta Allah ba kafirci ne walwa'idu kuma ana iya cewa wanda ya yi aiki da irin wannan doka makomarsa wuta ya saba ma aqidar ahlus sunna walakin hukuma alal muayyan amma sai aka samu mai hukunci da dokar da ba ta Allah ba ka tabbata hujja ta tsaya duk da haka baka cewa wannan kafiri ne wannan dan wuta ne baka isa ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna la budda fihi min ad-diqqa wal ihtiyat dole sai ka dauki waɗannan matakai waɗannan ne matakai ne tawaffur shurut wa intifa'il mawani aqidar ahlus sunna kafin ka ayyana mutum ka ce shi kafiri ne kafin ka halatta zubar da jininsa ka halatta cin dukiyarsa ka halatta zubar da mutuncinsa sai ka cimma waɗannan sharuɗa waɗannan sharuɗan ba wai ahlu sunna ne suka kirkiro ba Allah da kansa ya tsara waɗannan sharuɗa a kan cewa baya yi ma bawa azaba a kiyama sai waɗannan sharuɗa sun cika saboda haka in ba su cika ba bai zama mai laifi a wajen Allah ba idan kuwa mutum bai zama mai laifi a wajen Allah ba ya za a yi ya zama mai laifi a wajen ka kai musulmi Allah ya mun gani. don haka shekul islam yake cewa wa idza urifa hada fa takfirun muayyan min ha'ula'il juhali wa amsalihim a ayyana mutum a ce mar kafiri shekul islam ya ce masu yin haka waɗannan jahilai ne su ma karanci sunnan manzon Allah ba ba ma karanci aqidar ahlus sunna wal jama'a ba haisu yuhkamu alaihi bi annahu min al ba a ayyana musulmi a tabbatar wannan musulmin yana cikin kafirai shekul islam ya ce la yajuzu al-iqdamu alaihi bai kamata musulmi ya tunkari haka ba illa ba'a da an taquma ala ahadihim al-hujjatu risaliya kafin ka nuna mutum ka ayyana shi ka kira shi ka ce wannan kafiri ne to sai hujja ta shari'a wacce ta zo a saƙon annabi Muhammad ta tabbata manzon Allah ya zo mana da waɗannan sharuɗa allati ya tabayyanu biha annahum mukhalifuna lirrusul idan mutum ya cika waɗannan sharuɗa to babu shakka ana sa shi a cikin masu saba wa manzannin Allah wa in kana hadhihi maqala ko da mutum zai faɗi magana annaha la raiba annaha eh, kufrun an tabbatar kalmar da mutum ya faɗa kafirci ne wa hadha al-kalamu fi takfir jami'il mu'ayyani ma'a anna ba'd hadhihi al-bid'a ashaddu min ba'd yace bid'a tana nan wata ta kota amma duk tsananin bid'a inji shaykhul Islam duk tsananin bid'a kafin a ayyana mutum a kafirta shi babu mubtada yana cewa yakunu fihi min al-iman ma laysa fi ba'd akwai wani bid'a da ana samun sa da burbushin imani wani kuma zaka samu bid'a tasa tana da tsanani babu imanin ba bid'a ta kori imanin gaba daya shekul islam yace duk da haka duk da cewa bid'a nau'i nau'i ce fa laysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin haramun ne wani ya kafurta wani cikin musulmai wa in a koda wannan mutumin ya yi ganganci wa galiqa hatta kama alaihi hujja sai an tabbatar hujja ta tsaya akan wannan mutumi sannan ake kafurta shi yaya hujja za ta tsaya kansa wato bayyana lahu mahajja ya zamanto an same shi kiri da muzu an bayyana masa wannan tafarki na manzon Allah ah, an katse mai hanzari to a wannan lokaci ne ake cewa hujja ta tsaya kan musulmi sai shekul islam ya mana wata ka'ida a ƙarshen maganarsa yana da kyau mu riƙe ta da kyau domin Allah yana cewa wa man sabata imanuhu bi yaqin idan imanin mutum ya tabbata a gare ka wannan yaqini ka san wannan musulmi ne yace lam yazu zalika anhu bi shakki Yaƙinin nan game da imanin musulmi baya kaucewa saboda wata shakka da ta shigo maka Allah ya sa mu gani wannan yaqini yaqini ita ce duk wanda ke masallacin nan musulmi ne yaqini haka ne ko duk wanda ke masallacin nan yaqini tabbas musulmi ne to amma sai muka ce wata kalma ta fito daga bakinsa wannan kalmar da ta fito daga bakinsa ba ta raba mu da wannan yaqini bare har mu ɗauki makami mu kashe shi shekul islam ya ce bal la ya zulu illa ba'da iqamatil hujja wa izalati shubha ba ta taba tabbata wato ba a tabbatar da wannan mutumi yayi kafirci ko ya faɗi kafirci ko ya aikata illa ba da iqamatil hujja sai an tsayar da hujjan nan akan wannan mutumin bayan an tsayar masa da hujja wa izalati shubha kuma an kawar da duk wata rikita rikita da take tare da fahimtarsa saboda duk wanda ka gashi yana riko da wata aqida akwai shubuha ce da ta kai ta wannan ga wannan riko akwai shubuha wacce ta sa kaga wani yake wata dariqa ko yake wata aqida wannan shubuha kafin ka sa wannan mutumin a sahun kafirai shekul islam yake sai ka tsayar mar da hujja ka raba shi da wannan shubuha ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu shafi na ɗari biyar da mujallal na uku shafi na ɗari biyu da ishirin da tara saboda haka ba ka kafurta mutum sai waɗannan hujjoji sun tabbata bare kuma har ka kai ga kashe musulmi domin ba ka kisa musulmi sai ka raba shi da wannan garko wadda ita ce kalmar shahada inda Allah ba da kiyamil hujja me dalili malaman sunna suka ce saboda shi kansa Allah da yace baya gafarta shirka yayi ka'ida game da wannan shirka din ba kowace shirka bace sai hujja ta tabbata ahlus sunna suna da adilla kasira al'adar anna takfir wa ta'zib la yakunu illa ba'a qiyam ƙiyamin hujja ba a kafirta mutum ba a azabtar da shi ba a kashe shi sai an tabbatar hujja ta iso gare shi saboda wannan ne tsarin Allah madaukaki saboda Allah mai adalci ne Allah subhanahu wa ta'ala mai adalci ne abin da ya tabbatar mana kenan a cikin alqur'ani saboda haka yana gaya mana cewa baya azaba ga bawa matukar wannan bawan yana da uzuri a wajen shi misali a suratul isra'i man ihtada fa inna ma yahtadi fa inna ma yahtadi li nafsi, wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا wannan aya ta goma sha biyar ta suratul isra tana gwada maka adalcin Allah tabaraka wa ta'ala man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya nemi shiriya yana neman shiriya ne don amfanar kansa wa man balla wanda ko ya bi hanyar bata fa inna ma yadillu alaiha yana bin hanyar bata ne domin ransa wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai ɗaukan nauyin zunubi baya ɗaukan zunubin wani a kiyama mai Allah ya faɗa a ƙarshe wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'sa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko manzo don haka ita shirkan kanta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara in aka yi masa shirka to amma idan aka yi ma Allah shirka sako bai iso ba fa ku ba da amsa ha idan aka yi ma Allah shirka sako bai iso wa mutane ba su ma san shirka suka yi ba idan ku su san shirkan suka yi ba Allah zai musu azaba Allah ba zai gafarta musu ba Allah zai musu gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi to sai kasance ga ka'idar da ya gaya mana a wannan aya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba ma yi ma wani azaba sai sako ya iso gare shi kun ga adalcin Allah saboda haka babu shakka ka'ida ce duk wanda ya shirka Allah zai masa wato ba zai gafarta mar ba wannan ka'ida ce mai zaman kanta to amma ka'idar tana da sharuɗa kaga ya gwada maka cewa ba kowaye Allah zai masa azaba don yi shirka ba sai wanda sako ya iso gare shi hatta nab'atha rasula in ka koma suratul nisa'i wacce muke shiki aya ta 165 Allah yana magana akan manzanni yace rusulan mubashirina rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul وكان الله عزيزا حكيما me yasa Allah ya turo manzanni Allah da kansa ya gaya mana a cikin wannan aya ta 165 rusulan mubashirin wa munzirin mun aiko manzanni ne saboda su zama masu albishir ga duniya su zama masu gargadi ga al'umma saboda can lahira akwai wuta akwai aljanna Allah ya riga ya gama akwai wuta akwai aljanna kada a tafi lahira li'alla yakuna lin-nasi 'ala hujja a tashi a lahira Allah ya ce ku sawa da abu ta sai ce akan me menai saboda kayan min shirka yace ni ban taba sani na yi maka shirka ba saboda abinda na aikatan wani bai taba gaya min ba kaga hujja ta kama Allah to Allah baya son dan adam ya kama shi da hujja ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima Allah mugwayi ne mai hikima saboda adalcinsa yasa in an saka mutane a wuta Allah ka sa ma ciki wanda Allah da kansa yana gaya mana mala'iku tambayan yan wutan suke saboda kaga bayan an gama yi ɗan wuta hukunci an sa shi a wutan jahannama amma duk da haka ana tambayarsa don a gane shin wannan hukunci da aka yi na kiyama akwai adalci ko babu adalci inda Allah ya bamu labari a suratul mulki wutar jahannama ta kadu ta mayyazu min al ta kadu ta mayyazu min al-ghayb كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أكاد تميز من الغيظ الله يجي تجهنم تنا كسي كيكيكي وسبب أنا نمكشي Allah ta mana garkuwa da ita kullama urkiya fiha faujin duk sa'ilin da aka watsa wata jama'a aka watsa ma ita wutar jahannama wata jama'a kaga jefa mutane ake a wutar jahannama kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha masu gadin wutan masu adanar wutan masu tsaron wuta suna tambayar yan wutan alam ya cikin nazir shin me gargadi ya taba zuwa muku kuwa kaga fa an gama hisabi a filin hisabi kafin a saka shi a wuta amma da aka zo ana masa azaba mala'ikun da suke tsaron wuta suna tambayarsa saboda su tabbatar mar'adancin Allah tabaraka wa ta'ala suna tambayar sa a wuta alam ya ci kun nazir shin mai gargadi bai zo muku ba qalu bala qad ja'ana zas ce tabbas an samu ne wa'azi da ya taho ya mana wa'azi mun kuma san abin da ya faɗa fakar zabna har ma muka karyata kaga sun fahimci abin da ya faɗa kuma sun karyata shi wa kullu muka ce ma nazalallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir kaga wannan ya gwada maka Allah madaukaki baya yi mutum azaba sai saƙonsa ya fito gare shi haka ya faɗa mana a suratul an'am aya ta 130 ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون الله بطبك يا معشر الجن والإنس يا كوتا الجنود متاني أفيني بتاني za a yi tambaya saboda adalcin Allah alam ya cikin rusulun minkum shin manzanni sun zo a cikin ku ya alaikum ayati suna karanta muku ayoyi ayoyina wa kun lika a yau haza suna gargadin game da haɗuwa da irin wannan rana an samu manzanni an samu malamai a garinku kalu mutane da aljanu gaba da za su ce shahid na anfusina mun shaida mu rayukan mu da ka faɗa gaskiya ne ya Allah wa garratkum alhayatu dunya amma rayuwar duniya ita ce ta rude su wa shahidu ala anfusihim sun shaidar marayukan su annahum kanu kafirina sun tabbatar ma kawunan su cewa lallai a duniya kafirai ne me yasa Allah yake katse hanzarin bawa zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmi saboda Allah baya hallaka wata alƙarya saboda zalunci wa ahluha gafiluna alhali mutanen ganin sun rafkanu duk tsananin zaluncin wato da azzalimi yake idan bai san zalunci yake ba Allah ba zai halaka shi ba da Allah ya faɗa kenan saboda haka idan duniya za ta haɗu ta yi faɗa da addinin musulunci idan ba ta san abin da take yi laifi ne ba wallahi a wajen Allah ba ta da laifi Allah baya hallaka al'umma saboda suna aikata wani laifi sai an tabbatar musu abin nan da suke yi laifi shi yasa yake wa ahluha gafilun in ka dawo suratul qasas aya ta 59 wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في Shi Allah شي الله مدوكaki ba wai ma sakon da zai aika ta bayan gari bane a'a idan za a aika sako na katse hanzarin al'umma wannan sakon sai ya shiga tsakiyar garin inji Allah tabaraka wa ta'ala sakon nan sai ya isa ga duk wanda ake son sakon ya isa gare shi saboda a katse mai hanzari eh, hatta ya asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wanda zai karanta musu ayoyinmu Allah madaukaki ya ce wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance masu hallaka wata alƙarya ba illa wa ahluha zalimun face mutanen wannan alƙaryar sun kasance a azzalumai don haka shi Allah tsarin sa kenan tun daga nan duniya har zuwa lahira Allah mai adalci baya kama ka da laifin abinda kai baka ma san kana yin a matsayin laifi ba anda in ka duba suratu fatir Allah madaukake yana ba mu labarin yadda yan wuta ke kasancewa wallazina kafaru wallazina kafaru wallazina kafaru lahum nar wallazina kafaru lahum nar jahannam la yuqda alaihim fayamutu ولا يخفف يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون, يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير والذين كفروا رب لهم نار جهنم الله مدوكي يجي ودن سوك كافر سنة دوت جهنم la yuqda alaihim fa yamutu ba a karba rayukan su a cikin jahannama bare su mutu Allah ya kare mu wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu azabar wutan jahannama kazalika najzi kullu kafur haka muke saka mu dukkan wani mai butulci ga Allah tabaaraka wa ta'ala wa hum yaqtarihuna fiha suna kururuwa a cikin wutar jahannama rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal in mun zo duniya za mu gyara aiki mu yi aikin kwarai sabanin wanda muka yi a da sai Allah ya musu tambaya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara shin ba mu ba ku tsawon rai wanda ya isa mai tunani yayi tunani a cikin sa ba mutumin da aka ba shekara 60 shekara 60 baka taba yi wa kanka fada ba sannan kuma waja'akumun nadhir mai gargadi ya zo muku ku bai zo ba tunda mai gargadi ya zo muku fama fa zalimi na min nasir sai ku ɗanɗana azabar Allah azzalumai ba su da wani mai taimako kaga ya tabbata ke sun yi zalunci saboda ne sako ya iso gare su sun fahimta don haka shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'u fatawa mujallal na goma sha biyu shafin ɗari hudu da tis'in da uku yake cewa fa innal kitaba was sunna ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sun tabbatar mana قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة Allah baya yi ma wani azaba a kiyama sai sako ta iso gare shi to abin da zaka lura tunda shi kansa Allah mahaliccinmu mai addinin nan bai yi wa mutum azaba ba a kiyama saboda wannan mutumin sako bai iso gare shi ba to bare kuma kai musulmi ya za a yi ka ɗora laifi akan wannan mutumin wanda a wajen Allah ma ba shi da laifi saboda haka shekul islam yake cewa waɗannan su ne dalilai da dama da suka zo a cikin ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah faman lam tablughu jumlatan lam yu'adhibhu ra'sa idan saƙon bai iso ga mutum ba gaba ɗaya idan aka ce saƙo gaba ɗaya ana nufin kenan saƙon musulunci yana jin labarin musulunci ba wai tafsir ba ba wai ala tafsilin ya san farillan sallah sunnoni mustahabai farillan wanka sunnoni mustahabai farillan haji sunnoni mustahabai rukunan musulunci ala tafsil ba me ake so ka sani jumla saƙon bai ma iso gare shi ba to gaba ɗaya Allah ba zai mar azaba ba a kiyama faman kana kad amana billahi don haka in aka samu mutum yayi imani da Allah wa rasulihi yayi imani da manzon Allah walam ya'lam ba'd ma ja'a bihi rasul amma sai aka samu ya jahilci wani sashin abin da manzon Allah ya kawo bai san shi ba yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah amma yana da karancin ilimi akwai abubuwa da yawa waɗanda ya jahilta falam yu'min bihi tafsilan saboda haka a rarrabe bai yi imani da wani sashin da'awar manzon Allah ba amma a dunkule in ka same shi zai gaya maka ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin saboda karancin ilimi bai san cewa daga cikin karantarwar manzon Allah akwai abin da yake faɗa da shi ba in ma annahu lam yasma'u shaykhul islam yace ba mamaki bai taba ji ba bai taba jin cewa wannan abin ga matsayinsa ba a karantarwar manzon Allah au sami'ahu min tariqin yajibu tasdiqu la yajibu tasdiqu biha ko kuma ya taba ji an faɗa ya taba ji an faɗa amma kuma ta hanyar da ya ji din ba mamaki a rediyo ne ya ji saboda hankalinsa ma bai ba da kai a kai ba misali la yajibu tasdiqu biha ba wajibi bane ya gaskanta hanyar da ya ji wannan sakon na manzon Allah a wa'ita kada ma'anan akhar ko kuwa ya taba ji an faɗa amma yana da wata fahimta akan abin misali a ce mai haramun ne aiki da wata doka wacce ba ta Allah ba na'am musulmi ne amma bai taba jin hakan ba ba uzuri ba ta hau kansa ba ko kuwa ya taba ji amma hanyar da ya ji wannan bai kai ya gamsu da ita ba ko kuwa ya taɓa ji amma kuma yana fahimtar sa daban bi ma'ana kada ma'anan akhar yana da wata fahimta daban game da tsari na dokoki da sauransu li nau'in min saboda gurguwar fahimta allazi yu'azzaru bihi fa hadha shaykhul islam yace kaga wannan mutumin qad ju'ila fihi min al-iman billahi wa bi rasulihi ma yujibu an yusibahu Allahu alaihi wannan mutumin wanda ya bar duniya yana faɗa da wani sashi na karantarwar manzon Allah akan jahilci ko akan kuskuren fahimta in ya tashi a kiyama shekul islam ya ce Allah ba zai tashi aljanna ba sai ya kara masa malada me ya dalili saboda uzuri bai zo gare shi ba Allah ya sa mun gaya wa ma lam yu'min bihi tunda bai yi imani da wannan abin ba falam taqum bihi al-hujja allati yakfuru mukhalifuha saboda haka babu hujjar da za ta sa a ce wannan mutumin kafiri ne ka zo ka gaya mu cewa wannan dokar ta ƙasa ce kafirci ne sai zama ina da wata fahimta abinda shekul islam ke faɗa kenan ka duba majmu'u fatawa mujallad na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da da uku ya zama ina da tawili akan abin ko da mutum ya mutu Allah bai kama shi da azaba domin hujja bata tsaya akan shi ba tukuna haka nan kuma ka duba majmu'u fatawa mujallad na goma sha bakwai shafi na ɗari uku da takwas haka al-imam ibn al-qayyim jawziya yake faɗa ba'da ma zakar hadhihi al-ayat ibn al-qayyim ya kawo ayoyin da muka karanta dinnan a littafin sa tariqul hijratain shafin 384 bayan ya kawo sai ya ce wa haza kathirun fil qur'an waɗannan dalilai suna nan da yawa a cikin alkur'ani cewa Allah baya kama mutum da laifi sai hujja ta tabbata akan wannan mutumin yukhbiru annahu innama yu'azzibu man ja'ahu ar-rasul wa qamat alayhi al-hujja waye Allah zai masa azaba a kiyama waye zai ma Allah shirka Allah ba zai gafarta mishi ba shine wanda sakon manzon Allah ya iso gare shi hujja ta tsaya a kansa to wannan mutumin Allah Allah matsaukaki zai masa azaba amma matukar hujja ba ta tsaya akan shi ba babu shakka yana da uzuri a wajen Allah a ranar tashin kiyama haka nan al-Imam Zahabi ka duba kitabul kaba'ir ma in ka duba za ka gani shafi na goma biyu mai ta hakikin Muhyiddin Misto yana cewa fala ya asama ahadun illa ba'dal ilmi babu dan adam da yake laifi sai hujja ta tabbata a kansa wa ba'da qiyamil hujjati alaihi wallahu ra'ufun bihim Allah mai tausayi ne ga bayinsa saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce adamu taksiri bi kulli dhanbin wa hadha min al-usul al-mujma'u alaiha min inda ahli sunnati wal jama'a aqidar ahlus sunna ita ce ba a kafurta mutum saboda ya aikata wani zunubi komi girman wannan zunubi ka duba sharhul aqida ta tahawiyya eh, na 356 don haka kafin Allah madaukaki ya azabtar da bawa a kiyama kafin Allah ya ki gafarta ma bawa shirka da ya masa sai an kawar da abin da ake ce musu mawani'ut takfir mawani'ut takfir guda biyar ne na ɗaya shine aljahalu jahilci na biyu alkhata'u kuskuren fahimta na uku al tilasta mutum ya aikata wani abu at-ta'wil shine na hudu me ake cewa ta'wil shine gurguwar fahimta kai ka ji ni na ji amma fahimtar ka daban nawa daban saboda na samu gurguwar fahimta akan gurguwar fahimta Allah bai ma bawa azaba sannan na biyar akan riko da fatawar wani malami waɗannan dalilai guda biyar su ke sa Allah ya ki azaba ga bawa ko da ya yi shirka a ranar tashin kiyama waɗannan dalilai guda biyar dole ne musulmi ya tabbatar da su akan ɗan uwa musulmi kafin nan jinin wannan ɗan uwa musulmi ya halatta sai ka raba shi da jahilci sai ka raba shi da kuskuren fahimta sai ka tabbatar ba a tilasta shi ba sai ka tabbatar ba yi tare da gurguwar fahimta sai ka tabbatar ba ya riko da fahimtar wani malami domin idan yana riko da fahimtar wani malami nan ma kuma jinin sa haramun ne ka zubar kaga kenan batun ayi yi farautar musulmi a kashe bai mata su ba haka ne ko wanda kai farautar sa ka kashe ya za a yi da waɗannan almawani'ul khamsa bai ma sanya aka yi ya tafi lahira ba saboda haka idan aka tashi a kiyama kai kana ganin ka kashe makiyan Allah shi kuma a can Allah zai ce wuce gidan aljanna me dalili saboda ba shi da wani uzurin da shi Allah zai masa azaba babu wani uzurin ka'idar da Allah ya faɗa kafin ya masa azaban ka tsallake ta mecece ka'idar shine ka isar da saƙon manzon Allah gare shi ya fahimci wannan saƙon ya musanta wannan saƙon in yana da gurguwar fahimta ka miƙar masa idan yana riko da fahimtar wani malami ka nuna bar wannan fahimtar ba daidai ba ce bisa hujja har a wayi gari ya gane da gangan ya ce naki to in ya mutu sai ya shiga wuta bai ma sani ba sai ka kashe shi don haka yana tashi a lahira ba yi da uzurin da Allah madaukaki zai sa shi a wutar jahannama domin Allah ya ce li Allah ya kuna mene linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul kada mutum ya samu hujja akan Allah a ranar tashin kiyama idan Allah ya kama wannan mutumin sai ya sa shi a wuta don Allah kai a yanzu a matsayin mai hankali ka hukunta Allah ya yi adalci bai sani ba aka kashe shi bai sani ba farautarsa aka yi aka kashe shi yana tashi a kiyama sai Allah ya sa shi a wuta yanzu kai a tunaninka wannan mutumin Allah maɗaukaki ya masa adalci la saboda hujja ba ta tsaya mar ba tunda hujja ba ta tsaya mar ba an kashe shi mazluma wanda aka kashe shi mazluman kuma kuma masa aljanna ce Allah ya sa mu gani saboda haka dole ne sai ka kawar da waɗannan abubuwa da ake kiran su mawani'ut takfir waɗannan mawani'ut takfir su ne suke tabbatar ma Allah hujja ya yi wa mutum azaba saboda ya masa shirka ko ko ya masa kafirci a ranar tashin kiyama idan muka ce za mu ɗauki waɗannan dalilai guda biyar wallahi na tabbatar za mu ɗau lokaci mai tsawo muna magana amma bari mu ɗau magana akan jahilci kaɗai hujja guda biyar sai ka kawar kafin jinin mutum ya halatta kafin ka ɗora mar sai ya tabbata kafiri har a wajen Allah kafin Allah ya masa azaba a kiyama sai ka kawar da uzuri guda biyar a aqidar ahlus sunna kenan ka kawar da jahilci tare da wannan ka kawar da kuskure tare da shi ka kawar da hujjan an tilasta shi ka kawar da hujjan baya riko da gurguwar fahimta sannan kuma bai yi riko da fahimtar wani malami ba mu ɗauki hujja ta uzuri na jahilci malamai suna cewa jahilci uzuri ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna sannan uzurin nan yana bambanta daga zamani zuwa ga zamani bisa yanayin halayya na al'umma da kuma canjin zamani wanda ke samu الأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا حتى في أحاديث المصطفى حتى تساشن حديثا ما الله أكوي هجوجي suke نونا مكا تشيوا جاهلتي yana زما أزري akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yana ba da labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah yace kana rajulun yusrifu ala nafsihi akwai wani mutum a zamanin da yayi makan sabarna mai yawa ya aikata zunubai masu yawan gaske falamma hadarahu al lokacin da mutuwa ta zo qala li banihi sai tara ƴaƴansa yace mutu, idza ana mitu da zaran na mutu idza ana mutu fa ahriquni ku kona gawata thumma tahuni sannan ah, thumma tahuni ku nika wato ah, gawayin nawa ya zama to kuma zaruni firrihi sannan idan ana guguwa ku budar da wannan wato tokan gaba daya idan na mutu ku kona gawata ya kasance gawayin gawan a niƙa shi su matsanuni ku niƙa wannan gawayi sun ma zarruni firri sannan idan ana guguwa sai ku ɗauki wannan wato tokar ku buɗar da ita ya zama to iska ta watsar da shi ga ko'ina ya ce ma ‘ya'yansa fa wallahi na rantse muku da Allah la in ƙadara alayya rabbi idan Allah mahalicci na ya samu iko a kaina la yu'azzibani azaban ma azabahu ahadan na tabbata zai mun azaban da bai taba yi ma dan adam ba domin namar zunubin da babu dan adam da yayi irinsa wannan hadisi yana nuna maka cewa zunubin da wannan mutumin ya aikata duniya kaf babu zunubin da ya fi shi saboda da kansa yana gaya ma ƴaƴansa la yu'azzibu la yu'azziban eh, la yu'azzibani azaban ma azabahu ahadan idan Allah ya samu iko a kaina zai min azaban da bai taɓa yi ma wani ba kuma kafin ya gaya ma ‘ya'yansa sai da ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah to kaga kenan ya nuna cewa wannan ya yi shirka ya yi kafirci duk abin da ake nema ya yi haka ne ko duk abin da ake nema mutum ya yi kafin ya shiga wuta wannan mutumin ya yi ba zan ma mata lokacin da ya mutu in ji manzon Allah fa ilal bihi zalika ‘ya'yansa sai suka yi mar haka fa amara Allahu arba kasar dama ta Allah ce an gama an ƙona gawansa an niƙa gawayin an butsar da tukan a cikin guguwa mazan Allah sai ce ma ƙasa ijma ima diki min duk abin da kika mallaka na sashin jikin wannan mutumin ina so a kawo min a gaban a gaban ke rubu fa fa'alan dan take ƙasa ta tara sassan halittar wannan bawan Allah gaba daya saboda duk abin da idan kura ce aka idan toka ce aka budar ai iskar a nan duniya take mallakar Allah ce idan a ruwa ne aka sa ruwan mallakan Allah ne idan a ƙasa aka binne ka ƙasar mallakar Allah ce saboda haka sai Allah ya ce ƙasa taro min komai nashi take fa idan huwa qa'imun sai gashi nan yana tsaye gaban Allah fa qala sai Allah ya ce masa ma hamalaka ala ma sana'ata ya akai kai wannan danyen aiki kaga kenan shi Allah matsaukaki bai ma bawa azaba dan ya ji haushi sai ya marma tambaya la hawla wala quwwata illa billah ma hamalaka ala ma sana'ata me yasa kai wannan aikin da kai kaga dai a kiyama ne ko da ka bada amsa na gyara babu lokacin gyara amma saboda Allah ya katse hanzarin bawa sai an maka tsari na adalci don haka za a maka tambaya don me kai wannan laifi qala sai wannan mutumin yace ya rabbi ya Allah khashiyatuka saboda tsoronka har ma na manta duk dabara ta sai na tashi a gaban ka saboda zunubin nawa na san yana da yawa Faka fara da lahu manzo Allah yace sai Allah ya gafarta masa yace ku kai shi aljanna ina ce kaji ya fa kashi ya fa yi umarni a kona gawansa amma a lahira kuma ya tafi aljanna me yasa ya tafi aljanna saboda hujja ba ta tsaya a kansa ba hujja ba ta tsaya a kansa ba domin yana da shubuha yana riko da kuskuren fahimta Allah ya sa kun gani don haka duk mutumin da ya yi riko da kuskuren fahimta Allah bai mar azaba don hujja ba ta tabbata a kan shi ba har yanzu a wata riwayar yana cewa makafatuka ya rabbi saboda tsoronka shi yasa na ce a yi haka bayan na mutu wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul anbiya'i da kuma kitabut tauhid yana sahihu muslim kitabu tauba al-imam bukhari ya rawaito shi a kitabu raqa'iq da kuma kitabu anbiya hadisin huzaifa kamar yadda ya zo cikin hadisin abu huraira haka nan yana sahihu muslim kitabu tauba riwayar abu sa'id al-khudri hadisi ne wanda malamai sun ce ya kai hadisi na mutawatir ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallad na 12 shafin 491 don haka shaykhul islam yake cewa mu'allikan ala hadha hadith yana mai ta'liqi ma wannan hadisin sai shaykhul islam yace fa hadha rajul kaga wannan mutumin zanna Allah anna Allah la yaqdiru alaihi yana tunanin cewa in an yi haka Allah ba zai samu ikon tara shi ba idza tafarraqa hadha tafarruq idan ya zama to bayan ya mutu an kona gawan an nuka gawayin an budar da tokan fa na annahu la yu'iduhu idza sara kadhalika shaykhul islam yace mutumin sai yana tunanin idan dai har mutum ya kai ga irin wannan matsayi to Allah ba zai tada shi ba saboda shi a tunaninsa ai Allah zai tada wanda aka binne a kabari wanda aka binne shi aka tona rami aka binne shi aka yi mai sutura a kabari shine wanda Allah zai tada shi to wanda ko ya zama to gawansa an kona ta an nika gawayi an budar da tokan to kaga dama ba nasi akan shi don haka sai yayi tawili wanda shi ake ce ma tawili yayi fahimtar wanda kawai Allah zai iya da shi shine wanda aka binda su aka masa tara a cikin kabari wa kullu wahidin min inkari Allah kaga laifuka da yawa ya aikata na daya ya musanta ikon Allah inji shekul islam domin idan kai tunanin akwai wani yanayi da za ka samu kanka wanda Allah ba zai iya da kai ba a gobe kiyama to ka musanta cewa Allah qadirun ala kulli shay'in kenan ka musanta cewa Allah mai iko ne uh, akan zai iya tada kai akan halittar da ya ga dama sannan wa inkaru ma'adul abdal ya musanta koma komar jikuna kaga kenan abubuwa biyu din nan kowanne ɗaya daga cikin su kafirci ne insha Allah islam amma kuma me yasa ya shiga aljanna gashi ya aikata manyan kafirci da ma a imanihi billahi wa imanihi bi amrihi wa khashyatihi minhu an sa shi a aljanna saboda dama ba kafiri ne. a duniya musulmi ne ya yarda akwai Allah ya yarda akwai manzon Allah amma daga cikin karantarwan tauhidi sai ya zama to jahilan bi zalika ya jahilci wani gefe muhimmi ballan fi hadha dhanni mukhti'an wanda a dalilin wannan zato ana iya sa shi cikin batattu wanda suka yi kuskuren fahimta fa gafara Allahu lahu zalika saboda haka tunda asali musulmi ne sai Allah ya gafarta mai ai wancan laifin nasa ya ta'allaka ne da tawili da kuskuren fahimta don haka sai Sheikhul Islam ya ce wal hadithu sarihun hadisin nan ya fito mana da hujja a fili fi annar rajula wannan mutumin tsami'a Allah yu'idahu idza fa'ala zalika yana fadayin wato abin da yake tunani idan ƴaƴansa suka yi mar haka kenan ba za a ta da shi bayan ya mutu ba wannan kuma kafirci ne babu shakka wa adna hadha an yakuna shakkan fil ma'adi ko ko a ce yana shakkan Allah zai iya ta da shi to shakkar ma ita kanta wa zalika kufrun shaykhul islam yace kafirci ne amma idza qamat hujjatun nubuwa ala munkirihi hukima da a ce hujja ta tsaya a kansa babu shakka hukuncin da za a masa kenan makomar wuta. amma me yasa Allah ya sa shi aljanna saboda fahimtarsa akwai kuskuren fahimta a ciki tunda yana da kuskuren fahimta to Allah ba shi da hujjar saka wannan bawan nashi a cikin wuta ka zuwa majmu'u fatawa mujallal 11 shafin 409 don haka shekul islam yace falamma kana mu'minan billahi fil jumla a dunkule musulmi ne ya yi imani da Allah wa mu'minan bil yawmil akhir fi jumla ya yarda akwai ranar tashin kiyama tunda ya yarda cewa Allah yana iya kama bawa shi yasa ya gaya ma ƴaƴansa in Allah ya kama ni babu wanda zai ma azaba irin wanda ake mai wa anna Allah yusibu wa yu'aqibu ba'da al-mauti wa kad amila amalan salihan yayi ayyuka na kwarai amma da yayi ayyuka marasa kyau wa huwa khawfuhu min Allah yana tsoron haduwarsa da Allah don tsoron haduwa da Allah shi ma abu ne mai kyau an yu'aqibahu ala dhunubihi akan haka gafara Allah lahu bima kana minhu sai Allah ya gafarta masa saboda wannan imanin imanin da yake da shi billahi wal yawmil akhir wal amal salih da kuma aiki na kware wanda ya aikata kazo majmu'u fatawa mujallal na farko shafi na 491 da ma mujallar na uku shafi ɗari biyu da talatin da ɗaya da mujallar na bakwai shafi ɗari shida da goma sha tara da mujallar na ishirin da uku shafi na ɗari uku da arba'in da takwas da mujallar na ishirin da takwas shafi na ɗari biyar da ɗaya wannan in ka duba duk za ka ga bayanin shekul islam a kan cewa jahilci uzuri ne don haka duk mutumin da ya zama jahili yana da uzuri Allah ba zai mar azaba ba a lahira wannan ɗaya kenan ibn al-qayyim jawziya shi ma ya faɗi wannan magana fi ma'araf hadithihi an hukumi man jahada farqan min fara'id islam yana bayanin hukuncin mutumin da yayi jayayya da wani farilla na musulunci a littafin madarij saliki na mujallal na farko shafin 367 yana magana akan mutumin da yayi jayayya da wata farilla daga cikin farillan musulunci farilla ce yayi jayayya da ita akan cewa shi bai da ita ba shekul eh, ibn ce qayyim yace wa amma jahadu zalika jahlan idan mutum yayi jayayya da wata farilla daga cikin farillan musulunci akan jahilci aw ta'wilan ko akan kuskuren fahimta yu'zaru fihi sahibuhu anan me wannan jayayyan an bashi uzuri in ji ibn qayyim jawziya fala yukaffaru sahibuhu bihi saboda haka wannan mai jayayyan ba za a kafirta shi saboda yayi jayayya bisa dogaro da wata fahimta ba Allah ya sa mu gane saboda haka a yanda nake din nan a yanzu sai ya kasance ina da wata fahimta wannan fahimta ta zama ta saba naka fahimtar tawa gajeruwa ce taka ita ce gaskiya amma ni na tsaya akan fahimta ta ya zama nawa fahimtar kuskure ne to kai ba ka da uzurin ka kafirta ni tunda ina dogara da kuskuren fahimta ba ka da ikon kashe ni saboda ina ta'allaka da kuskuren fahimta ba ka da ikon hana ni faɗan wannan fahimtar wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a abinda malaman sunna suka tafi akai kenan tun daga sahabban annabi har zuwa ga tabi'ai tabi'in tabi'ai ibn al sai ya da misali da wannan hadisi da muka karanta ka hadisin da zai jahada qudratullahi alaihi wa amara ahlahu ay yahriquhu wa yadruhu fi rihi wa ma hada faqad ghafara Allahu lahu duk da haka Allah ya gafarta ma wannan mutumi wa rahimahu li jahlihi kuma Allah ya masa rahama saboda jahilcinsa iz kana zalika alladhi fa'alahu mublaga ilmi saboda abin da ya aikata shine makuran ilimin sa iyakan ilimin sa shine ya riko da shi walam yajhad qudratullahi ala i'adatihi inadan aw takziba bai yi gardama da cewar Allah zai dawo da shi duniya ba baya jayayya da ikon Allah amma shi yana da fahimtar in mutum ya kai ga yace a kona gawarsa a nika gawayin a gutsar da tokan a nasa fahimta kuskuren fahimtar Allah ba zai tada wannan bawan ba saboda wannan kuskuren fahimta ibnu qayyim ya ce Allah bai mar azaba ba a kiyama sai ce tafi aljanna don haka duk mai dogara da jahilci yana da uzuri a wajen Allah baka da ikon kafurta shi baka da ikon zubda jininsa duk wanda ke da kuskuren fahimta ba ka da ikon kafurta shi ka da ikon ka kashe shi ko kuma ka mallaki wani sashi na dukiyarsa saboda hatta Allah madaukaki shi kansa ba zai kama shi da laifi ba akwai wani misali da malamai suke bayarwa da hadisin Huzaifa sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huzaifa ya bada labarin manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa habbai yana ce musu yadrusul islamu kama yadrusu washiyu saudi nan gaba musulunci zai koɗe ya tsufa ya zama tsumma ya lalace kamar yadda kuka san tsumma yana tsufa yana koɗewa yana ɓata la yudra ma za a kai lokacin da babu musulmin da ya san meye ma azumi ka zuba da yadda duniya take kan azumi amma manzon Allah ce za a kawo zamanin da babu ma wanda ya san azumi wala sadaka babu wanda ya san meye sadaka wala nusukun babu wanda ya san me aikin haji saboda babu ma makkan an riga an rusa ka'aba an baje kasar wa yusra ala kitabillah manzo Allah yace za a kawo lokacin da Allah zai dauke littafin nan alqur'ani yusra alaihi abinda ake nufi da yusra a cikin dare an kwanta kafin gari ya waye alqur'ani ya bar duniya duk littafin da ka buɗe ba za ka tarar da aya guda ba Allah ya zare shi manzon Allah yace zamanin yana zuwa fi lailatin a cikin dare guda fala yabqa fil ard minhu aya Allah ba zai kyale aya guda a duniya ba wa yabqa fawaihu min nasi amma duk da haka za a samu ragowar musulmai al kabir za a samu tsoho tukub wal ajuzul kabira a samu tsohuwa wacce ta shekaru masu yawa idan aka tambaye su menene addinin ku sai su ce a daraka na aba ana ala hadil kalima mu dai an haife mu har muka girma iyayenmu sun ce addinin mu shine mu ce la ilaha illallah shikenan fa nahnu naquluha mu ko muna faɗa abinda suka gaya mana kenan addinin mu shine mu ce la ilaha illallah wal fa nahnu naquluha don haka mu muna faɗa manzon Allah ya faɗi wannan magana ga sahabbansa in ji Huzaifatu bin al lokacin da Huzaifa yake karanta da almajirai akwai wani almajirinsa da ake kiransa Silatu bin Zufar al-Abasi tabi'i ne babba yana daga cikin manyan tabi'ai wa huwa siqatun jalil jalilun yana daga cikin wato manyan tabi'ai saboda al-Imam Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Abu Dawud al-Imam Nasa'i al-Imam Ibn Majah da al-Imam Tirmidhi sune su ashabu sitta gaba ɗayan su sun ruwaito hadisin wannan tabi'i idan aka samu malaman hadisi waɗannan ashabu sita sai ruwaito hadisin mutum to babu shakka wannan ba a ɗaukansa a matsayin ƙaramin malami babban tabi'i ne ka duba labarinsa a cikin takaribu tahzib mujallar na farko shafin 370 lokacin da huzai fatul yaman ya karantar da almajirai wannan hadisin na manzon Allah fa qala silatu sai wannan tabi'in yace ma huzaifa fa ma tubni anhum la ilaha illallah wato kenan dai wannan kalmar la ilaha illallah ba za ta wadatar da su ba za ta amfana da su da komai ba la yadruna ma siyamun wala sadaqatun wala nusukun tunda dai ba su ma san menene azumi ba mecece sadaka menene aikin haji ba su ma sani ba kaga kenan kalmar la ilaha illallah ba za ta amfana da su ba inji wannan tarihin almajirin a huzaifa bin al-yaman fa a'raba anhu huzaifa sai huzaifa ya kauda sai bai ce komi ba faradda faraddada alaihi salasan ya sake maimaita wannan maganar ga huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a kawo ga zamanin da babu abin da mutane suka sani sai la ilaha illallah ba su san sallah ba san azumi ba san aikin haji ba kenan aikin hajin nasu da azumin da abin nan kammala la ilaha illallah ba za ta amfani su ba tunda ba su san waɗancan ba sai da ya maimaita sau uku kullu zalika yuridu anhu duk lokacin nan huzaifa yana kawo da kai gare shi sun ma aka bala alaihi fi salisa sannan huzaifa ya dube shi sai ya ce mar ya silatu ya kai sila wannan kalmar da waɗannan tsofin tun suna yara aka yi musu wasiya su riƙe ita ce kaɗai addinin su babu sallah babu azumi babu hajji Huzaifatu bin Limani ce tunjihi minan nar wannan kalma za ta tsayartar da su daga wutar jahannama saboda babu hujja kuma na Allah ya musu azaba tunjihi minan nar za ta tsayartar da su daga wuta tunjihi minan nar za ta tsayartar da su daga wuta hadisin yana sunan Ibn Majah kitabul fitan yana al-mustadrak al-imam al-hakim kitabul fitan wal malahim hadisi na ingantacce ka duba silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 87 da kuma sahihu sunan ibn majah mujallal na biyu shafi na 378 yana daga cikin hadisai waɗanda ake dogara da su wannan hadisin na Huzaifa wanda yake nuna maka cewa jahilci babu shakka uzuri ne a wajen Allah in ba dan jahilci uzuri ne ba a ce mutum ya gama rayuwarsa illa kawai la ilaha illallah shine addininsa a nan ba a ce suna ta maimaita kalman ba abinda manzon Allah ya faɗa mana shine suna cewa addinin su shine la ilaha illallah wato ba ma san cewa sunan addinin nasu musulunci ba ba wai sun rike shi a matsayin zikiri ne ba amma duk da haka a ranar tashin kiyama Allah zai sa su aljanna me dalili saboda sun jahilci sauran saƙon annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata hujja kuma da malaman sunna suke dogara da ita ita ce hadisin Abdullah bin Abi Aufa lamma qadima Mu'az min sham lokacin da Mu'az dan Jabal ya dawo daga Sham yana zuwa gaban annabi Muhammad sajada lin nabi sai faɗi yayi sujuda ya ɗora goshinsa a ƙasa Mu'az dan Jabal nan take da an tambaye ka ina hukuncin wanda ya sujuda ma wani wanda ba Allah me zaka ce zaka ce kafiri ne haka ne ko to manzon Allah aka yi sujuda amma annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai ya ce masa haza ya mu'azu to kuma wannan me kenan ya tambayi mu'azu dan jabal saboda yana cikin malamai daga sahabban manzon Allah mu'azu dan jabal malami ne fitaccen malami ma a cikin sahabban annabi Muhammad ya yi tafiya yana dawowa daga sham ya yi sujuda gaban manzon Allah manzon Allah ya tambaye shi me kenan kake yi kala sai ya ce ku sham saboda na tafi sham tafiyan nan da nayi faqtuhum na taraz da mutanen sham yasjuduna eh, li asaqifatihim wa batarikatihim suna sujuda ga malamansu fastocinsu da sauransu mutane shan saboda mabiyan addinin kiristanci ne da yahudawa ya tarar da kiristoci na sujuda misali ga malamansu fa wajidtu fi nafsi sai nayi sha'awar a cikin raina an naf'al zalika bisa in kuwa akwai wani dan adam da za a yi mai sujuda don a girmama shi to babu mutumin da ya fi cancantar wannan gaisuwa in ba sai ba saboda haka kawai ni na yanke shawara da zuwa na shine na fare maka saboda sauran su gani su yi koyi ne kaga ya taho da wata sunna kenan hasana a ganin shi fa kana rasulullah sai manzo Allah ya ce masa fala taf'alu kar ku aikata me yace me yasa bai ce fala taf'al ba saboda sauran sahabbai suna ganin abin da mu'az ya aikata manzo Allah ya ce fala taf'alu kada ku aikata haka kar ku yi sujuda ga dan adam fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri Allah don kuwa da a ce zan umarci wani yayi sujuda ga wani wanda ba Allah ba da amartul mar'a an tasjuda li zawjiha lalle kuwa da mace ce nayi umarni tayi sujuda ga mijinta wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rance muku da wanda rayuwar muhammadu ke hannunsa la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha mace ba za ta bayar da hakkin Allah mahaliccinta ba hatta tu'addi haqqa zawjiha sai ta bada haƙƙin mijinta duk matan da ba ta ba wa mijinta haƙƙi wannan matar ka rantse da Allah ba ta ba wa Allah ma haƙƙinsa saboda ƙa'ida ne sai an yi biyayya ga miji kafin a samu aljanna in ji annabi Muhammad wannan hadisin yana sunan ibn maja sahihu ibn hibban sunan kubra lil imam al kuma hadisi ne wanda babu shakka yana da kyau ka duba irwaul galil mujallad na bakwai shafi na hamsin da shida albani ya ce hadisin yana da kyau haka nan al shaukani a nailul awtar mujallar na shida shafin 234 yana cewa al-imamu shaukani bayan ya ce hadisin mu'azu dan jabal gaskiya ne hadisin labarin gaskiya ne sai al-imamu shaukani ya ce wa fi ta'liqihi fi hadha al ala hadha al-hadith wa fi hadha al-hadith ashe kenan a dalilin hadisin nan mun samu hujja dalilin ala anna man sajjada jahilan li ghairillah lam yakfur in ji al-imam shaukani mun samu hujja akan cewa duk wanda yayi sujuda ga wani wanda ba Allah ba saboda jahilci yana nan musulmi bai kafurta ba domin da a ce mu'azz dan jabal ya kafurta babu ko shakka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan take ya gaya wa mu'azu dan jabal ya sake yin kalmar shahada amma mu'azu dan jabal yayi sujudan nan akan jahilci akan jahilci sannan kuma da kuskuren eh, da tawili manzon Allah sai ya gyara masa tawilin sai ce fala taf'al fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri Allah la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce Allah baya kama mutum da laifi a kiyama sai an kade mai uzuri da abubuwa guda biyar dinnan sannan babu bambanci akwai kuskure kafa taksim ila usulin la yu'zaru bil jahli wa furu'in yu'zaru bil jahli cewar akwai karantarwar manzon Allah wanda ba a karban uzuri akwai karantarwar manzon Allah wanda ana iya karban uzuri misali akwai mai ce maka ai larura ba ta shigar aqida billahi al'azim wannan aqidar ‘yan bid'a ce ba aqidar ahalus sunna wal jama'a bane. aqidar ahlus sunna wal jama'a la farqa baina masail al usul fi masail al aqaid wa masail al furu ala da mas'ala ta aqida da mas'ala ta shari'a aqidar ahlu sunna ita ce matsayin su guda darajan alwala da darajan tauhidi matsayinsu guda ne domin dukkan saƙon annabi Muhammad idan larura ta samu wani tashi na da'awar manzon Allah wannan larura babu shakka tana samu kowane bangare saboda haka cewar ai akwai wani sashi na furu misali a ce uzuri baya shiga usul magana mas'ala ana magana akan tauhidi babu uzuri babu jahilci ba maganar jahilci da ya wuce mutanen da suka rike la ilaha illallah dai a rayuwarsu gaba ɗaya a kiyama Allah ya sa su a gidan aljanna kaga akwai uzuri akan jahilci da ya wuce wannan saboda kaga uzurin su din nan ya hada masailul eh, aqida wa masailul furu ya hada mas'aloli na aqida abinda suka jahilta ya hada matsaloli na aqida kuma ya hada matsaloli na furu busu san sallah busu san azumi busu san zakat hatta arkanul islam busu ma sani ba saboda jahilcin sunnan a kiyama Allah madaukaki ya sa su a gidan aljanna bare ma in ka koma tarihin musulunci zaka samu malaman sunna sun yi muhawara akan masailul aqida sun yi muhawara da juna akan masailul aqida amma babu wani malami da ya taba ce ma wani kafiri ne saboda wannan sabani da aka samu wala tafsiqun wala taflilun wala tabdi kamar misali shin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi isra'i lokacin da manzon Allah ya tafi isra'i wannan tafiya da yayi shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء والعذاب في القبر ala ruhi wa illa ala ruhi wal badan malaman salaf sun yi sabani akan hatta abin da ya shafi azabar kabari shin idan za a yi wa mutum azaba a kabarinsa jikinsa ne kadai za a yi wa azaba ko kuwa haddaransa wannan in aka tambaye ka mas'alar me a wani babu zaka aje ta babu shakka tana cikin masailu ihtika masail mas'ala ce ta aqida don da zaran ka musa tambayan kabari ka zama kafiri musanta tambayan kabari yana kai mutum ga kafirci kaga kenan ashe mas'ala da ta shafi kwanciyan kabari mas'ala ce ta aqida mai girma amma duk da haka an samu sabanin fahimta tsakanin salaf wani yana cewa za a yi wa mutum azaba ne da shi da ransa wani kuma yana cewa za a yi magangan jikin ne azaba kadai ban da rai rai ana masa azaba ne a ranar tashin kiyama waɗannan malamai da suka yi saɓani ɗin nan wannan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi babu ɗaya daga cikin salaf wanda ke ce ma wani kafiri saboda an yi saɓani da shi a matsala ta asida. Allah ya sa mun gane babu ɗaya daga cikin salaf wanda ke umarni a kashe wani saboda an samu saɓani da shi akan matsala ta asida. hatta matsala ta iblis shin iblis yana cikin mala'iku ko yana cikin eh, aljanu wannan ah, mas'ala ta iblis babu shakka mas'ala ce ta aqida domin dole ka yarda akwai iblis saboda Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani ya zo cikin hadisan manzon Allah da halittarsa da sauransu duka Allah ya yi bayani to amma an samu muhawara tsakanin malaman sunna hal iblisu min aljinni aw min shi iblis yana cikin aljannu ne ko yana cikin mala'iku amma duk da haka babu wanda ke kafurta wani babu wanda ke cewa wani fasiki ne babu wanda ke hana wani ya faɗi ra'ayinsa game da al'amari na addini kuma don ka faɗi ra'ayinka kayi kuskure a shari'a ba wanda ya isa ya kafurta ka saboda mun mun faɗi cewa uzuri guda hudun nan suna hana ka kafurta mutum suna hana kuma ka kashe shi Allah ya sa mun gane kuskuren fahimta tunda kuskuren fahimta yana hana ka ka zub da jinin mutum kaga kenan in na zauna ina da damar in faɗi ra'ayina kai kuma ka faɗi ra'ayinka kuma babu wanda zai kafirta wani saboda fahimta na nake faɗa illa dai abin da ke zama wajibi akan ka shine kokarin ka gamsar da ni akan cewa fahimta ta kuskure ne ba wai ka yi tunanin zubar da jini na bala in ka zubar da jini na karshen ta yi mutuwar shahada saboda in ka kashe ni ka yanke uzuri na wajen Allah in an tashi a kiyama zan cewa Allah ba ni da wani laifi saboda ba a katse hanzarin nawa ba Allah ya sa muna ganewa dole sai ka katse hanzarin bawa katse hanzarin bawa din ya ta'allaka da waɗannan matsaloli guda biyar ka duba majmu'u fatawa mujallal 13 shafi 118 Mujallar na goma sha tara shafin ɗari biyu da goma sha ɗaya min haji sunnatin nabawiyya mujallad na biyar shafi na tamanin da bakwai hatta muktasar sawa'iqin mursala na ibn al-qayyim al-jawziyya in ka duba zaka gani babu shakka a tarihi an samu malaman da suke ganin ai larura ba ta shiga wasu sassa na karantarwa daga cikinsu akwai al'imamin imamul yana daga cikin malamai manya da aka yi a tarihin mazhaba ta al-imamu malik in ka duba littafin sa da ake kira al-furuq mujallad na biyu shafi na 149 da kuma shafi na 163 sai dai abinda nake so in gaya muku ka'ida abinda ake ce ma aqidar ahlus sunna abinda ake ce ma al-hujja domin kafin ka kafurta mutum sai hujja ta hau kansa kafin mutuncinsa ya zube a wurinka sai hujja ta hau kansa kafin jininsa ya halatta a zubar sai hujja ta hau kansa abin ake ce ma alhujja ba ra'ayin malami ɗaya bane don girman Allah mu fahimta aqidar ahlus sunna abinda ake ce ma alhujja huwa ma takunu bil kitabi wa sunnati wal ijma' ayar alkur'ani ta kawo magana hadisin manzon Allah ya fassara maganar an samu ittifaƙin malaman sunna to hujja ta tabbata sai ka gari makami amma fahimtar malami guda ba hujja ba ce a addinin Allah ko mai girman malamin nan a tarihin musulunci saboda haka ba a komawa ga fahimtar malami guda mahma ala qadaru komai girman wannan malami duk inda malami ya kai ga daraja in ya faɗi magana ana cewa ya faɗi fahimtarsa sai a ce Allah gafarta wa malam in ya dace da gaskiya in ya dace da gaskiya sai a dauka in ya saba sai a ce wannan ma'azurun mujtahidun Allah ya gafarta wa malam ka waje kaza yayi kuskure da sai a kyale shi a wannan ya tafi da fahimtarsa sai a tafi inda al'umma take tafiya don haka karka yadda a baka fatawa da fahimtar malami guda ko a ba baka fatawa da littafi daya idan aka baka fatawa kafin wannan fatawar ta zama hujja a addinin Allah dole sai an samu ayar alqur'ani sunnar manzon Allah ittifaqin malaman sunna to wannan sai a ce wannan ita ce aqidar ahlus sunna sannan yaya ma ake tsaye da hujja ga mutum tukuna yaya ake tsayar da hujja ga mutum saboda malamai sun karfafa mana ala garurati bulughil hujjati lil muayyan idan kana son ka kafirta mutum kafin ka kafirta shi dole sai ka isar da hujja wannan hujja ba fahimtar mutum guda ba aya ta alkitabu wa sunna wa ijma'i a'immatu sunna to sannan yaya za ka yi ka tabbatar masa da wannan hujja wa thubutuha inda huwa tamakunuhu min ma'rifatiha kar ka ɗauka ai yanzu saboda akwai rediyo akwai talabishin akwai jarida akwai kafafen labarai saboda ka kowa ya san haram la wannan ba shine tabbatar da hujja da shari'a ta zo da shi ba bari ba ku misali manzon Allah ya girma a gidan Abu Talib waye ya rike annabi Muhammad shine Abu Talib bayan rasuwar iyayen manzon Allah Abu Talib ya rike Annabi Muhammad ya zauna a gidansa har sai da ya kai ga aure yayi aure ya gama rayuwarsa an samu sama da shekara arba'in da ‘yan kai kusan shekaru manzon Allah ya tasamma hamsin kafin nan Abu Talib Allah madaukaki ya karɓi ransa kun ga kenan manzon Allah ya daɗe da Abu Talib a gidan abu talib yake yana fita ya yi wa'azi ya dawo yana gidan aka bashi manzanci amma lokacin da abu talib ya zo rasuwa sai da manzon Allah ya zo gefen kadon yana ce masa ya ammi qul la ilaha illallah me yasa saboda ya katse wannan hujjar a ranar tashin kiyama saboda haka cewar duniya ta sani ba hujja bane a wajen Allah dole ne sai ka isar da hujjan nan yanda malaman suna suka yi bayani shekul islam yana cewa wa hakazal aqwalul allati yakfuru qailuha da mutum zai faɗi wata kalma wanda ake cewa yayi ridda kad yakunu rajulu lam tablughu nusus ba mamaki mutumin da ya faɗi maganar nan nafsi bai iso mar ba al-mujiba li ma'rifati alhaqi ka ji wani malami yayi ta magana yana faɗa da addini misali a fahimtar ka wannan malami faɗa yake da addini shekul islam ya ce ba mamaki malamin hujja ba ta isa gare shi ba yana gaya maka iliminsa ne wa kad takunu indahu wa lam tasbut indahu tayu hujjan kuma ta iso amma da aka kawo hujjar shi a ganin sa bata gamsar da shi ba tunda hujjar bata gamsar da shi ba a wajen Allah har yanzu dai yana da uzuri shekul islam ya ce au lam yatamakkan min fahamiha ko kuwa an zo da hujjar gabanta an yi kokarin a nuna masa gaskiya an yi ta yi an yi ta amma kuma saboda mutum yana da wahalar fahimta sai dai fahimta ba har yanzu dai uzuri bai haukan shi ban ji shekul islam wa kad yakunu kad arabat lahu shubuhatu ba mamaki da aka zo da hujja aka gaya mar sai aka samu rikita rikita ta wajen gaya mar ba mamaki cikin waɗanda suka zo su yi mar wa'azi akwai ɗaliban shi yace wannan rashin kunya ne yace yaron nan yaushe na gama karantar da shi zai zo ya yi mun wa'azi to ko da abin da yaron ya gaya mar gaskiya ne saboda wannan shubuha sai ce ku tashi ku bani wuri dun marasa kunya ne islam ya ce faman kana minal mu'minina mujtahidan fi talabil haqq in aka samu musulmi mai kokarin ya san gaskiya wa akhta'a yayi kuskure a irin wannan hanya fa inna allaha yaghfiru lahu khata'ahu ka'inan makan Allah madaukaki zai gafarta ma wannan bawan komi zunubin da ya aikata kaji yace ka'inan ma kana in shaykhul islam yace sawa'un kana fil masail an-nazariyya shin matsalar da mutum aka yi jayayya da shi matsala ce ta aqida ko matsala ce ta aiki na jiki hadha alladhi alayhi ashabun nabi wannan ita ce fahimtar sahabban annabi Muhammad wa jamaahiru a'immatul islam wannan ita ce fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci wa ma qassamul masaila in ga wani malami ya kasa mas'aloli ila masaili usulin yakfuru bi inkariha ya ce maka ai akwai wata mas'ala da in ka musanta ta ba ka da wani uzuri ka kafurta wa masaila furu'in la yakfuru bi inkariha aka ce maka akwai matsaloli waɗanda in ka musanta ba za ka kafurta ba shekul islam ya ce fa tafriqu baina nau'in wa tasmiyatihi masail al-usul wa baina nau'in akhar idan ma ka ji ana bambanta maka tsakanin karantarwar manzon Allah a ce ma akwai sashin aƙida wanda babu sassauci akai akwai sashin usul fa hadha al-farqu laysa lahu aslun bambanta karantarwar manzon Allah din nan bai da asali la ani sahaba bai da asali daga sahabban manzon Allah wala ani tabi'ina lahum bi ihsani bai da asali daga tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai wala a'immatul islam bai da asali daga shugabannin musulunci yace wa inna ma huwa ma'khuzun anil mu'tazila wa amsalihim min ahli bid'ah mu'tazila da al-khawarij su ne aka same su da wannan ra'ayi cewa a idan mas'ala ta aqida ce babu sassauci babu rangwame babu uzuri na jahilci da kuskuren fahimta shekul islam ibn taymiya yace wannan ba aqidar ahlu sunna bace ba ta da asali daga sahabbai ko tabi'ai ko tabi'in tabi'ina don Allah ka duba majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 346 zaka ga bayanin nan yanda na karanta wa misluhu in ka duba mujallal na 3 shafin 231 haka in ka duba mujallad na ishirin shafi na hamsin da tara za ka tarar kamar yadda nake cewa magana tana da tsawon gaske illa dai a takaice hujja ba ta yiwuwa dole sai ka zauna da mutum ka karantar da shi addini ka kawar mar da dukkan wata gurguwar fahimta da take tare da shi ka raba shi da dukkan wata shubuha ka raba shi da riko da fahimtar wani malami ka yi ƙoƙarin gamsar da shi kafin nan hujja take tabbata nan ma shekul islam yana cewa da a ce za ka zo da fahimtarka ka ce ga abin da fahimtarka ta nuna wancan kuma sai ce ni ga abin da na rike shekul islam ya ce a matsayinka na malami baka da ikon tilasta duniya su bi ra'ayinka Allah ya mun gani duk inda ra'ayinka fahimtarka ta kai ga kyau ba ka da ikon ka tilasta mutane su yi aiki da ita ana tilasta mutane su yi aiki ne da doka wacce ta samu aya ta alkur'ani da sunnar manzon Allah bittifaqi a immati sunna wannan ita ce aqidar ahlus sunna amma fahimtar wani malami a ce dole a ɗauke ta in ba a ɗauke ta ba a zauna lafiya shekul islam ya ce wallahi wannan ba sunnar manzon Allah bane wa in kanat wajiba aw muharrima fil asl li adami imkani iblagin iblaq allati takun bihi hujja fil wujubi fa innal ajiza musqitun lil amri wan nahyi wa in kana wajiban fil asl yayi maganganu masu tsawon gaske Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai nan ne muka kawo ƙarshen karatun mu na wannan shekara amma akwai waɗanda suka yi wasu tambayoyi don Allah bari in amsa su kafin nan mu mu rufe taron wannan yana cewa ko ya dace mutum ya samu aikin yi kafin ya yi aure ko kuwa mutum zai iya yin auren kafin samun aiki wallahi yana da kyau mu sani cewa manzo da ya karanta da mu sunnar aure bai saka sana'a a ciki ba duk iya dabara ka sai dai ka ɗauki dabara ka ka ɗora akan fahimtar wani abinda manzon Allah ya faɗa guda biyu ne idza ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda kuka yarda da addininsa da halinsa ku bashi mata kai ka taba ganin mutum da matarsa ya zauna haka bai nema mata abin da za ta ci ba to ina ruwanka kai je ka bashi mata ka kyale shi aiki ya same shi dan dole ya tafi neman ce mace ka duba zatul ma'ad mujallal na biyar shafi 144 al-mughni na ibnu qudama mujallal na bakwai shafi na 27 wannan kuma yace shi kun ya ko ya dace mutane su rika kwana a masallaci alhali za su zauna fiye da tsawon mata biyu a wannan gari wato asali masallaci wurin uh, kwana ne na musulmai wanda shine asali ɗaki ne na musulmai wurin ibada ne ga musulmi wurin hutawa ne ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karanta da muke nan don haka ya kasa masallacin sarabi rabi ya ba mu ahlus suffa nan ne wurin kwanciyarsu in ka duba kitabul majmu mujallad nabi shafi 189 da islahul masajid shafi na 265 zaka gani duk da haka zamani yakan zo tare da yanayinsa idan zamani ya zo da wani yanayi na rashin amana da sauransu wanda ya kai ga dole sai an kulla masallacin ko ko a cewa mutane bana babu itikafi bisa la'akari da yanayin tafiya na zamani da kuma kiwata lafiyar al'umma wannan ba laifi bane maslaha tana hukunta abu amma kuma in ta hukunta yana zama takaitacce don haka in wannan larura ta kawo dole a kyale masallaci a yanda yake a zamanin manzon Allah tambaya ta uku yace kai bayani game da haramcin sauraren kaɗe kaɗe da wake wake shin su kuwa masu shan waƙoƙin begen manzo ina matsayin su a babu shakka yana da kyau a yi wake a yabi manzo matukar waken da aka yi na yabon manzo babu kiɗa a cikin wannan wake sannan kuma lafuzan da aka faɗa babu wani lafazi mahzur wanda yake shari'a ta tsawatar a kai amma in dai zama akwai kalambu to kuma shi ma ya shiga babi na mawaka din duka ma a farbi in ka zo wa du'a ta shafi na 82 da iktida'u siratul mustaqim na shaykhul islam jalla na farko shafi na 65 da wannan tambaya ce ina matsayin al'adan nan da masu sa kayan sarki wato soja da ɗan sanda da sauransu ke yi a yayin aurensu wanda ake kira crossing of the sword ko da ko mutum musulmi ne sai an yi masa wannan al'adar wato lokacin aure kenan to abin da shi musulunci yake dubawa shine rukunansa da ya tanadi an samar da su idan an samar da waɗannan rukunai na aure zama akwai sadaki akwai siga akwai sauransu magana ta kare aure ya kullu duk wata al'ada da za ta biyo baya wannan ba ta kawar da ka'idar da musulunci ta fita. kar ka manta cewa haram baya kawar da halal haram baya kawar da halal saboda haka idan aka riga aka kulla aure duk wani fasikancin da aka yi dai a ta rubuta laifi akan takardan ma'auratan amma auren dai yana nan ba baci yayi saboda an yi wannan fasikancin ba ku zuwa fatawa Allah na mujallal na 18 shafi na ɗari ɗaya. muna ƙara wa Allah godiya wa ta'ala wanda ya sa muka kawo ga wannan rana da muke rufe tafsirin nan na alkur'ani mai girma muna kuma godiya ga 'yan kwamiti waɗanda suka yi tsaye wajen taimakawa ta wajen gudanar wannan tafsiri na wannan shekara wanda gaskiya ba a taɓa samun shekara da muka samu tafsiri da ba a samu matsala ba irin wannan sannan da al'ummar musulmai da suka rika ba da taimako da kuɗi da ma halarta wajen da'awa da kuma masu rikodin ɗin kasussuka da 'yan agaji ciki har da wanda ya rasu Allah maɗaukaki ya masa gafara baki ɗaya muna roƙon Allah maɗaukaki ya mana tarayya a cikin wannan lada na aiki da muka yi sannan kafin idakata da yake shugaba mai yiwa ko zai jawabi ga jama'a ina so in gaya masu umar cewa saboda kokarin mu ga cewa masallacin na an raya shi za mu dawo da wancan karatu da muke na eh, zango insha Allah ta'ala wanda muke yi litinin da eh, talata da alhamis za mu dawo da shi nan amma kuma daidai wannan lokaci bayan maghrib sannan saboda la'akari da yanayin tafiyar tafsirin namu aya ɗaya ce ko biyu a rana wanda wani ke ganin za a daɗe ba a soke ba ko muke tunanin ko za mu sake sa wasu kwanaki don mu rika ci gaba da tafsirin a hankali dai ana dan tafiya din amma wannan sai in ya tabbata kafin nan za a gaya mutane muna ƙara godiya ga al'umma baki daya Allah mu da saka da alkhairi Allah ya ba mu lada Allah ya gafarta mana kurakurai eh, Allah kuma ya sa mu cika da imani Allah ya hada mu gidan rahama أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا أخوة da farko muna mika godiya ga Allah wanda ya hada mu a wannan wuri kuma Allah ya kawo mu yau rufe wannan tafsir wanda cikin hikimansa da yardansa shi malam Sheikh Abdulrazak Haifam yayi muna tafsira wannan masallaci in ba mu manta ba bara mu yi tafsira nan masallacin dai tana rabi rabi cikin yardan Allah gashi ya huwace muna masallaci mu yi tafsir cikakken masallaci muna fata Allah ya sa mishi albarka kuma Allah ya raya zuriyar shi baki daya kuma wannan guduma wanda yake ba musulunci Allah ya kara mishi tsawon rai abu na biyu shine Allah Ramman da ya taimaka mishi Allah Ramman malam Jafar Allah ya mishi albarka kuma ya kara mishi karfin hadda abu na uku shine muna mika godiya ga mambobi na da suka kawo muna ziyara na rufe wannan tafsir muna fata ya saka musu da alheri a godiya ta musamman ga executive tawa wanda da haɗin kansu abubuwa suka samu nasara yadda ake bukata sannan godiya ga majalisar malamai wanda wata azumi ya zo tafsirin da ake a cikin gari mukan hana su su zama haɗu a wuri ɗaya kuma sun ba mu cikakken haɗin kai muna mika godiya gare su godiya ta 'yan agaji wanda masu ba da tsaro wanda suka ba mu kuma muna fata mutanen da aka ba su wanda aka saba mashi dai ya yi hakuri ba son su bane yanayin rayuwa yau ne muna fata mutane su yi hakuri kuma Allah saka musu da alheri kwamitin tafsiru suka yi kokari suka hana kansu bacci wannan abubuwan da muka ciki a yau suka gudana muna fata Allah saka musu da alheri sai yanzu muna da management kwamiti na wannan masallaci wanda da hikimansu ne na'urorin da ake tunani suka haɗu su ma Allah ya saka masu da alheri da al'umma baki daya wanda suka taho daga nesa masu rakodi da wanda suka zo jin karatu muna fata ko Allah ya sa muna mizani kuma muna fata Allah ya mai da kowa gida lafiya al'umman gwagwala da abinda zan iya ce muna sai mu kara godewa Allah masallaci Allah ya azuta mu da masallaci Allah ya azuta mu da malami to ba mu da uzuri da zamu faɗi na jahilci sai mu taho mu karɓi karatu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da ita ba sai na sawaita ba kowa da kowa da suka halarci wannan wuri Allah ya sa ma kowa albarka kuma Allah ya ba da lada Allah ya hada fuskokin mu cikin gina aljanna kuma Allah ya kai rayuwar mu zuwa baɗi mu sake haduwa irin wannan na musulunci Allah ya sa albarka ciki a nan zan dakata muna fata Allah ya sauki kowa lafiya assalamu alaikum ah, na rasa akwai wani alhamdulillah ci gaban da muka samu shine maimakon a samu mai karatu daga waje wato alhamdulillah yanzu a babana da akwai mahaddaci shine malam ja'far mai wannan jawabi batun kafin fara tafsirin mu alhamdulillah kowa da ya je da karatunsa yake kuma muna masa godiya da wannan hidima da ya bayar ko muna taya shi addu'a Allah ya sa wa sa albarka kuma muna roƙon Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan matasa waɗanda suke da ƙwazo domin kwazo ya bashi wannan da kuma taimakon Allah ba wai makaranta ce muke da ita a garin nan tsayayya wacce za a ce ta bashi wannan hadda na alkur'ani ba himma da dagewa na cewa duk abin da wani dan adam ya nima ina iya yi saboda dukkan mutane ne idan dai zaka cire wato kasala da nauyin jiki babu shakka abin da wani mutum ya aikata na kokarin samun wata falala kai ma kana iya yin irin ta kuma fiye da ita to alhamdulillah gashi ya baya ga cewa ya gama jami'ar sa sannan kuma gashi Allah ya hada mai alqur'ani kun ga ya san fari kenan kuma ya san baki Allah madaukake ya kara ma karatun albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت